Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Ana yawan zargin 'yan jarida a Najeriya da rura wutar rikici ta hanyar yada labaran da ba su tabbata ba saboda rashin zarfa bincike ko kuma sa rai. waɗansu ma na ganin cewa 'yan jaridar na kwafar abin da suka ga waɗansu 'yan jarida sun rubuta ne ba tare da binciken haƙiƙanin labarin ba. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai yi wa waɗannan zargi binciken kwakwaf domin gano inda giza ke saƙa. Na tambayi Dr. Sulaya Usule Shin ko 'yan jarida na buƙatar a kafa musu sabbin dokokin aikin da za su riƙa yi musu linzami daga sakin zance ba tare da sun tantance gaskiyarsa ko tunanin me zai iya haifarwa ba? To, ba maganar wai 'yan jarida yanzu a wannan lokacin wai a ce a wani a fito musu da wani sabuwar doka. Ai daman akwai dokoki a ƙasa. Aiki ne ba a yi da su. Yanzu misali, muna da Nigerian Press Council, kana da NBC, Nigerian Broadcasting Organization, kana da NIPR Nigerian Institute of Public Relations tana da APCON duk wa'annan regulatory bodies ne wato hukumomi ne wa'anda hukuma ce ta kafa su da kanta they are all creation of law duk doka ce ta kafa su ta ƙasa kuma an ba wa wa'annan hukumomi iko da dama na regulating su tafiyar da yadda za a yi aikin jarida a Najeriya gaba ɗaya. saboda haka duk wata doka da kake bukata na aikin jarida akwai ta a ƙasa but the, the issue is ana amfani da ita ba a yi to shi sa wasu suke gani kamar wai ai wata doka sabuwa yanzu ta aikin jarida ai ai daman dokokin nan akwai su abin da za a yi magana shine kawai a tsaya a tabbatar da dokan nan duk wanda ya yi laifi ya karya ka'idar aikin jarida a kaddamin masa da abin da doka ya ce wannan za ta sa kowa ya shiga taitayinsa amma daman duk babu ƙasa ta duniya da ko amerika da ake magana sun fi kowa ci gaba su ne dai wanda suke iyayen demokradiyya a duniya kuma iyayen aikin jarida a duniya tunda duk wani tiyori na aikin jarida da muke ɗaukowa zaka ga daga amerika fito to su kansu akwai dokoki da suke bi na ka'idar aikin jarida to amma mu nan dokokin ne ba abinsu kowa yana abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama Na'am. To amma da gaske ne kenan cewa 'yan jarida suna rura wutar rikici wani lokacin kuma suke haɗa rikicin ma? Wannan gaskiya ne. yanzu misali kwanaki a Jos ba dan Allah ya kare ba. Ai da Najeriya ta kama da wuta. Ka manta labarin da wani ɗan zaneshin ya buga? Cewa wai shugaban miyatta Allah ya ce su ne suka ɗauki fansa a wani kisa da aka yi a wani gari Jos? Kaga abu ya zo ya fito cewa kwata-kwata ma bai yi intabiyu da wannan shugaban miyatta Allah ba. Amma me aka yi wannan ɗan jaridan? babu komai wannan labarin sai mu wannan dan kwaya ɗaya dan jarida ne saboda shi kuma wata manufa sa sai circulating wa yan uwansa yan sauran yan jaridu duk aka ɗauki labar duk gidajen jaridun Najeriya da talabijin suka ɗauki wannan labarin ya fito ne daga ɗan jarida kwaya ɗaya tak kuma ɗan jaridan nan yana yana da wata manufarsa da wani abin da yake so yi saboda haka wannan magana cewa wai mm, ko yan jaridu suna gaskiya ne suna yi saboda sun san in sun yi ne ba wanda zai taka musu birki ba wanda zai hukunta su shi sa kowa yake abin da ya ga dama inda dokokin da muke da su a ƙasa na aikin jarida kai ka karanci aikin jarida a makaranta ka karanci dokoki da ka'idoji na aikin jarida ana bin su ba bin su Dr. Sule ya usula kenan malami a sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero ta Kano. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tambayi Bashir Baba wani ɗan jarida mai zaman kanshi kuma mai sharhi akan kafafen yada labarai kan ko 'yan jaridar na buƙatar a kafa musu sabbin dokokin aiki? Shin ya kamata a sa wa 'yan jarida takunkumi saboda so da dama za ka ga wasu suna ƙorafe-ƙorafen cewa 'yan jarida wasu lokutan ba sa faɗan labari yadda yake ko yadda mutum ya faɗa sai ko su ƙara ko su rage ko kuma su faɗa ba daidai ba a matsayinka na ɗan jarida kuma bai zaman kanshi kana ganin ya kamata a sa wa 'yan jarida takunkumi don a rage tarzoma a cikin gari labari wasu lokutan akan samu tashin hankali ta dalilin ba a faɗi labari yadda yake ba ko kuma ba a faɗe shi daidai yadda yake ba ko kuma yadda ya kamata so muna so kai mana bayani in kaga ya dace a sawa 'yan jarida takunkumi a ayyukansu ko kuma a harkar tafiyar da ayyukansu to bilkisa a dalilin me za a saka ma 'yan jarida takunkumi a mafi yawancin korafe-korafen da kike cewa ana yi ba zai wuce fitowa daga bakunan 'yan siyasa ba su kuma 'yan siyasa duk duniya an san ɗan siyasa da harshen damo an san ɗan siyasa da Karya, an san ɗan siyasa da jafa'i ba su bar junansu ma ba ballantana ba ne don haka ban ga dalilin da zai sa a saka ma ɗan jarida takunkumi ba duk duniya ba inda ake yin haka saboda haka ban ga da yadda za a fara a najeriya ba amma kin san 'yan jaridan masu na suka tara idan kina nufin kafofin sadarwa na zamani wanda suke hannun kowane irin tarkace da mutumin kirki da mutumin kwarai da ja'iri da shaidani da mai haddasa husuma to wannan ya kamata a fito da dabarun da za a dakile wannan kam amma wannan din ma a najeriya ban yi zaton za a iya yi ba akwai bukatar a yi din mahukuntanmu ne ba su shirya su yin ba don ba za su iya ba da aiwatar da irin wannan aiki wato yana bukatar 'yan ah, kuɗaɗe su kuma 'yan siyasa ba ka raba su da sama da faɗi da dukiyoyin al'umma wannan shine dalilin da ya sa ba za a iya ba kin lura cewa a waɗansu guraren irin ta'asar da ake tafka ma talakan ƙasan nan waɗanda za su je su kama mutum su garkuwa da shi su tafi daji da shi ko wani guri su ɓoye kuma su amfani da wayan nan ta zamani suna karɓar kuɗin fansa amma wai duk da haka ba a san daga ina ne suke amfani da irin waɗannan wayoyi ba wannan ya kamata a mai da hankali a kai amma ɗan jarida kam wanda ya samu horo a matakai iri daban-daban na makaranta aka koyar da shi ya iya ya ƙware to a dalilin me za a saka ma wannan takunkumi su dai 'yan siyasa su bincike kansu ina ganin wannan shine mafi a'ala bashar baba kenan wani ɗan jarida mai zaman kanshi kuma mai sharhi kan kafafen yada labarai Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma ta twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta TuneIn Radio. sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. To madalla, idan masu sauraro na biye da mu, kun ji yadda ra'ayi ya bambanta kan sanya wa 'yan jarida sabbin dokokin da za su riƙa yi musu linzami daga yawan yin su da da kuma shaci faɗi da ke janyo tashe-tashen hankula. Mun nemi jin ra'ayin waɗansu 'yan jarida a game da wannan kira. Ga kuma abin da suka ce. Sunana Ibrahim Garba na aiki a gidaje rediyo da yawa a jihar Kano yanzu zama kaina nake a matsayin consultant. wato mai ba da shawara kenan. Mun kai mataki da wanda suka taso yanzu muna kula da su kuma muna ba su shawara har gidaje rediyo da talabijin da shauransu. Hmm. To alhamdulillahi abin da zan faɗa nan shine kamar yadda kike faɗa. Aikinmu a matsayinmu 'yan jaridu menene jarida menene matsayin aikinmu gabatar da labarai fadakarwa kuma mu ba za mu tashi cewa mun fito da labarai ba sai an tace sai an duba sai an auna gaskiya ne ko ƙarya ne kuma mu a matsayinmu kamar yadda kuka sani akwai wanda suka taso yanzu wai online da shorinsu amma wato kan yanar gizo kenan da kira intanet to mu wal ba zan ce ba sa aiki ba amma bisa tsari rediyo da talabishin da jaridu a gaskiya labari ba sa fitowa sai da an touch saboda mai ƙwararren mutane suna wajen suna duba yanayin aikinsu suna duba martaba gidaje da suka aiki da shaurinsu so ba sa fitowa da labari sai an tabbata ce wannan labari gaskiya ne kuma idan kin kalli bangare na biyu ya kasance cewa labari ne aka ce za fito da shi kai ba lele bane ka ji daɗi labari mu ba abin da ya shafe mu domin mutane al'umma suna su suji sahihin labari gaskiya ne ko ya me ya faru me labari ne abin da ya faru ne ai ai ba za a fito da labari ba sai ya kasance abu ya faru so idan an ce 'yan jarida suna hada rigima da sauransu a'a su masu madafa iko su masu duba mana idan ba ka a fito da labari ke ma ka kula mana because mu idan mutum an kama shi da laifi kuma da an ce al'umma kake wakilta dole ne a fito da shi a ga al'umma koya yake kowa ya matsayinka saboda kamar yadda kika sani a duk duniya mu a matsayin mu kowa ya san cewa idan abu ya faru dole ne mu faɗa and eh, mu bai dame mu ba ko ka ji haushi mu a'a mu ba wanda zai ce wai kai ko yau gwamnati sun ce wai an dakatar da jaridu gaba daya still za mu fito da labari sai kuma maganar ɗaukan labari iri ɗaya kamar musamman idan an je press release sai ga idan ɗan daily trust da ɗan leadership da ɗan vanguard suna zuwa bit ɗaya sai in dan daily trust ya rubuta labari labari guda ɗaya irin rubutu da komai za a ɗau za ka ga an ɗauka an sa a jaridu daban-daban me yasa 'yan jarida suke haka wannan ya nuna rashin kwarewa ne akan aiki abin da nake so ki gane yadda kika kalli labarai mm. daban da yadda nake kallon labarai to yana kawo ci gaba amma ya kasancewa mun zo mun ta abu iri daya mm. banda wannan yana faruwa ko a yanzu haka an turo mutane su je maybe gwamnati za su gabatar da wani taro mm. an fito da tsari da komai sai aka fito ce to shi menene ya faru ma da mutane za su zo su faɗa al'umma su ji mm. wajen interview sai kasancewa kowa ya ɗauki angle daban shi yasa na gaya miki da zo komai yadda kika kalle angle naki hmm. shine labarin to me zaka ce wa irin wa'annan yan jaridun da suke irin wannan to ai ai kira da zan yi shine su taimaka al'umma because aikin namu gaskiya mun fara samu kalubale daga gun al'umma mutane sun fara zargin mu mutane sun fara nuna cewa duk abin da muke yawanci su karya ne kage ne sharri da su. ba taimakon mu suke yi ba still aiki jarida na bukatar tsafta kuma ana kira ga hukumomi na wato wanda suke kula da aiki jaridu kamar mm. nuj su ma su mike su tashi sai domin idan ba su fara duba wa'annan abubuwa because aiki jarida fa akwai doka da ya kafa mu fa mm. kundi tsari ka sanna shi ya kafa mu idan ba bi dokokin ba a gaskiya nan gaba za a samu matsala shine wallahi shawara da zan bayar sunana alhassan bala kuma dan jarida ne a abuja a matsina na dan jarida zan iya cewa bai kamata a ce an sawa 'yan jarida takunkumi ba bisa ayyukan da suke yi kasancewar shi dan jarida ko in ce su 'yan jarida kamar mutane ne da suke zama a madadin al'umma sukan kasance wato idan al'umma kunnan al'umma kuma su ne suke tabbatar da cewar an yi wa al'umma adalci akan abubuwan da ya dace ya ce an yi domin idan idan aka ce misali babu 'yan jarida to da yawa daga cikin shugabanni ko in ce gwamnatoci za su kasance sakaka kuma ba za su dinga yin ayyukan da ya kamata a ce sun yi don ci gaban al'umma da kuma harkokin da suka shafi walwala lafiya da kuma ci gaban al'umma ba amma akwai wani hanzari ba gudu ba akan ce wake ɗaya shi ke ɓata gari abinda nake nufi a nan shine akwai 'yan jarida waɗanda suke su suke ɓata wasu 'yan jaridan suna a wajen yin wasu abubuwa da bai dace ba musamman ta bangaren yin labaransu kamar yadda kika yi tambaya dangane da abin da ake na zargin da ake wa 'yan jarida na yin ko a ce sun ɗauki labarin ba daidai ba a halin da ake ciki musamman a najeriya misali tun da ni dan jarida ne a najeriya zan iya cewa akan sami waɗanda su sun shigo harkar jarida ne domin cimma wani burinsu ko dai na kuɗi ko kuma na samun shahara a cikin al'umma so idan ya kasance mutum ya zo neman kuɗi ne a harkar jarida za ka samu yana yin duk wani abu da zai iya domin ganin cewa ya samu kuɗi haka zalika domin shahara wani yana ganin cewa idan ya ɗauki labari ta wani wani bangare daban wanda ko da ba hakikanin abin da shi wancan mutumin ya faɗa ba a hakan zai sa ya shahara kamar yadda yake tunani so waɗannan abubuwa su suke sa a sami irin waɗannan matsaloli na cewa ana zargi a 'yan jarida da ɗaukar labari a bangaren da ba a faɗa ba ko kuma bai dace ba muryoyin waɗansu 'yan jarida kenan kan kiraye-kirayen a sanya wa 'yan jarida linzami saboda sibil da baka da kuma shaci faɗi da ke janyo tashe-tashen hankula. Tumar sauraro iya abin da ya sauka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed, sai kuma editan shirin namu Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.